Sallallahu الله عن النبي الكريم yan uwana al'umma jihar zamfara ina yi maku barka da wannan lokaci da muke ciki yan uwana da ke katsina ina yi maku barka da lokacin da muke ciki yanzu yan uwana hudan da ke kaduna ina yi maku barka da wannan lokaci yan uwana da kai naija kebbi sokoto ina yi maku barka da wannan lokaci da Allah ya kawo mu ciki ina yi maku barka da wannan lokaci sunana Muhammadu Bello Turji dan arewa maso yamma don duk wanda aka riga aka ga wannan postin ya san dai kowa ake nuhi da Muhammadu Bello Turji yan uwana mutanen daji ina yi maku jinjina ta musamman saboda yanayin da muka tsinci kanmu yanzu mun samu su gwamnoni guda biyar zuwa suna muna kashin gilla ga dangi makiyaya hudanda ke dazuzzuka alhamdulillahi alhamdulillahi muna gode ma Allah saboda shi ne ke halitta shi ke kashewa shi ke rayawa a saboda haka suke ta kiraye-kirayen cewa yanzu sun ga lokacin noma yayi a je a yi sulhu da 'yan bindiga da waye da waye da suke bata mana suna suna ce muna barayi suna ce muna 'yan fashi saboda su samu wani biyan bukata su 'yan siyasa domin kuma muna ganin kamar za mu kwace 'yancin kan 'yan uwanmu da suke kashewa a yankunan arewa maso yamma a saboda haka ina tabbatar maku ku a hankali hudannan mutanen akwai mayaudara daga cikinsu ko da sun ce za su je su yi sulhu da ku abinda suke nema su samu lambobinku su ɗora sa jirage marasa matuƙa na yi maku aiki suna kashe ku ɗai bayan ɗai saboda haka ina yi maku hattara ina tunatar da ku bisa ayyukanmu kowa ya rinka kasancewa cikin shirin karewa saboda haka suka ce su yi sulhu kaga haɗa mu za su yi tsakaninmu mu yi ta faɗace-faɗace amma duk waɗanda na ga yankunan su suna zaune lahiya muna roƙa masu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba su zaman lafiya kuma waɗanda suka ga za su ɗan sassafta yankunan su samu sauki kuma muna gode ma Allah subhanahu wata'ala amma gasu yarda da mutanen nan da nace za a yi sulhu a wannan arewa maso yamma zuwa yanzu dai mu bari mu sake dubawa yan uwana fulani na arewa maso yamma da wuya da daɗi duka muke haƙuri cikinsu masha allahu suna na muhammadu bello turji ina gaida yan fulani da ke arewa maso yamma